a shekara ta 2019 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu ga dokar kare haƙƙi da inganta jin daɗin mutane masu lalura ta musamman sun kasance cikin farin ciki saboda tunanin cewa za su samu sauƙin rayuwa sai dai kawo yanzu saka hannu ga dokar ya kasa yin tasiri da za a ce madalla domin da yawa gwamnatocin jihohi sun ƙi aiwatar da wannan dokar. Eh sunana Halilu S Usman zonar coordinator North West Zone ɗaya ƙungiyar makafi ta ƙasa. Ma jihohi bakwai na arewaci arewa maso yammacin Najeriya akwai kalubale kwarai gaskiya don jihohi biyu ne na tunanin suka implementing Kaduna da kuma Sokoto. sai dai kuma ko su ɗin akwai wata wani ɗan ƙalubale gare su. Da an aiwatar da dokar yadda ya kamata da masu lalura ta musamman za su samu sauƙi a haujin neman ilimi, samun aikin gwamnati da kuma shiga gine-ginen hukuma cikin sauƙi. a cewar ɗaya daga cikin masu wannan lalurar zainab sa'idu Nasir. akwai matsalolin kamar na gefen sufuri kamar yadda doka ta tanada cewa in mutum za shi wani wuri ko yana yana amfani da keke ya kamata masu motocin nan su tabbatar da cewa sun ɗauke shi sun ɗauki keke ne sun kai shi inda za shi ya sauka cikin aminci cikin lafiya duk da yake akwai wannan dokar amma sai ka shiga mota mai mota a ce sai ka biya kuɗin keke ko a hilayen jirgi akwai jiraguna ko kuma kamfanoni masu sufurin jiragen sama da in ka shiga jirgi misali kana da keke to sai ka biya kuɗin keken nan a gefen lafiya duk da gadajen da ke akwai asibitoci akwai waɗanda mace mai ciki inda ba tsaye take ba ba ta iya hawa ne akwai mata waɗanda yake kurame na suna zuwa asibiti amma ba a fahimta irin matsalolin da suke fuskanta lokaci ɗaya da masu wannan lalura ke samun kulawa daga mahukunta shine lokacin siyasa duk wata INEC da ka sani suna ba mu kulawa ta musamman wanda yake da gurgu kurma makaho kuturu in suka zo ba sa bin layi an ba su dama automatically da sun zo su je hukura ko kuma a yi musu gyaran rijistar su da komi da komi nan kan an ba mu dama amma sai kaga wurin aiwatar muna wasu ayyuka na cin romon demokradiya an ware mu wannan tallafin ma na romon demokradiya ba mu samu ballantana doka duk da hakan mahukunta na sanar da cewa waɗannan mutane da aka kiyasta adadinsu ya haura miliyan 25 a Najeriya suna da muhimmanci a cikin al'umma kamar yadda gwamnan sokoto ya faɗa a wani lokaci da yake zantawa da su akan kafa hukuma mai kula da bukatunsu wani ma za ka ga cewa ya yi wani mai cikakken jiki kwazo da basira da yawa akwai su haka kuma rashin kulawa ne na tsangon musu a jawo su a jawo su a cikin jiki shi ke sa ya zan ba a masan da su ba balle a yi amfani da basira da hikima da Allah ya ba su masu wannan lalura dai na tunatar da mahukunta akan su sani kulawa da bukatunsu haƙƙi ne ba wai yi musu gata ba ne. wagga ba maganar tausayi ta ba maganar doka ce sannan wa'annan abubuwa da mu masu lalura ta musamman muke neman a jaddadar a samar ba hau mu ɗai za su amfana ba saboda ko babu lalura ta musamman yanzu tana iya zuwa gobe akwai rashin lahiya akwai tsufa idanu kan tafi ji yana iya gushewa ƙafafu suna iya kasawa ko jihohin da suka aiwatar da dokar masu wannan lalurar sun ce akwai rangwame ga yadda ake kula da su kuma da an bi tanadin dokar sau da kafa da an kawo ƙarshen matsalolinsu kowa ya huta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.